wahalul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kan wa masu saurarin mu muna muku barka da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri mai albarka na sifar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama inda muke karanto muku littafin ashaf Muhammad Nasiruddin Albani mai sunan Sifatu-salatin صفة sallallahu alaihi wa sallama, عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها littafin da ke koya muna yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gudanar da ibadarsa ta salla. kamar yadda shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake gaya muna cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi salla kamar yadda kuka ga ina salla." wannan shi yasa muke kokarin mu karanta ma al'umma mu karanta yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake sallah domin mu koyi da manzo Allah a cikin sallar mu wanda dukkan ibada dole idan zaka yi ta sai kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan za ta zama karbabba a wajen Allah a duk ibada da ta zamba ai koyi da manzo Allah ba sunanta ba karbabba ba a duk ibadar da aka yi iya kokari aka koyi da manzon Allah wannan ibada ita ce ke zama karbabba sharadin karban ibada shine ya zan yayi daidai da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai sharadi na biyu kuma shine ya zama an yi don Allah ya zan lokacin da mutum zai yi ibada ya zan yayi tsakaninsa da Allah don Allah yi na biyu kuma shine ya zan yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wayannan sune sharuɗa guda biyu na karban kowace ibada fatar mu Allah subhanahu wataala ya bamu ikon yin ibadun mu gaba daya akan koyarwar annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ba manta ba satin da ya gabata mu yi bayani ne game da abun da ya shafi sigogin tahiyatu lillahi wato sigogin tashahhudi sigogin tahiyya inda muka je yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya karantar da sahabbansa sigogin tafiya daban-daban har guda shida muka ji yadda ya koya ma Abdullahi dan Mas'ud muka ji tashi siga yadda ya koya masa kuma yadda shi Abdullahi dan Mas'ud yake karantawa muka ji irin ta shi kuma Abdullahi dan Abbas shi ma irin yadda yake karantawa yadda ya samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka muka ji ta Abdullahi dan Umar radiyallahu ta'ala anhu wanda shi ma yadda ya samo daga manzon Allah kuma yadda yake karantawa kuma yadda yake karantar da abokaninsa haka ta hudu kuma muka samo daga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu shi ma muka ji irin tashi ta kuma irin karantarwa da ya karantar da al'ummar sa da yadda ya samo ta daga annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka muka ji ga Umar dan Khattab khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ma muka ji ce siga da kuma inda ya samo ta daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka muka zo ga Aisha matar manzo Allah uwar mu'minai ummul umma Abdullahi matar manzo Allah sallallahu alaihi wa Aisha ita ma muka ji yadda muka samu aka samu daga hannunta kuma da irin yadda take koya ma al'umma yadda ta samo daga baki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wayannan sune sigogi guda biyar wayanda muka samo ko kuma wanda Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo mana a wannan littafin nasa mai albarka yau zamu dora gaba da nan kenan zamu dora daga nan mu wuce gaba a inda malin ke cewa as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa wa mawdi'uha wa siyaguha salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma inda ake wannan salati da kuma sigogin wannan salatin kenan hukuncin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma inda ake wannan salati a cikin sallah da kuma yadda ake wannan salati wannan shine abin da wannan tafi ya kunsa mun sani da cewa mu riga mun kare bayani game da abin da ya shafi tafiya to tunda ko ka kare tafiya ka kai assalamu alayka ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كو عبد الله ورسوله كاكي كرشي ونن كاكي عبده ورسوله يلو كاريكا كاكا ملا tafiya kenan to me zai biyo bayan tafiya kamin ka kai ga sallamewa ko kuma kamin ka kai ga tashi sai shine kai salati kai salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan ka sallame idan gulun sallamewa ne ko kuma ka tashi ka kammala sallarka idan inda ake kammalawa ne sai kai salati kenan to wannan salatin me matsayin sa a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallama a matsayin shari'a musulunci me matsayin sa sannan kuma ina ne ake wannan salatin sannan kuma ina ne sigar sa inda ake bayani sa dai kamar mun gabatar cewa bayan wannan tafiyar na ake a gurin sa sigar kuma zamu ji ta anan gaba to me matsayin sa bari mu jiya وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana salati ga kansa domin shi manzo Allah in yi salati kaman kansa yawa salati mu kuma idan muka yi salati kar kenan manzo Allah muka wa salati to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakan wa kansa salati kenan manzo Allah yana salati a tafiyarsa ta farko da kuma tafiyarsa ta karshe wannan kuma kamar mai da martani ne ga wasu malaman da ke cewa tafiya ta karshe ce kawai ake wa salati tafiyar farko ba a mata salati sai nuna ma cewa a'a annabi yana salati idan ya kai ƙarshen tafiya kamar yadda muka gabatar yakan yi salati a tafiyarsa ta farko da tafiyarsa ta ƙarshe ma kenan idan sallah mai tafiya ɗaya ne yana yi idan ma mai tafiya biyu ne yakan yi salati a tafiyar farko sannan ta biyu ma kuma nan ma kuma sai yi salati sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan ya nuna mana mi ya nuna mana kenan salati sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya nuna mana an shar'anta wannan salati tun daga annabi mu yana yi abu na biyu marike cewa wa sanna zalika li ummati ba shi manzo Allah yana yi to kuma ya sunnanta ma al'ummata ya ce su yi haisu amarahum bis salati alaihi ba'da salami alaihi lokacin da ya umurce su cewa to suwa manzo Allah salati bayan sun mai taslima domin da kace assalamu alayka ayyuhan nabi kaga kai mai at-taslimu to abinda zai biyo ba shine kai salati assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kaga kai taslimi a wannan tafiyar da ka karanta to yanzu abinda aka biyo ka shine salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to annabi ya bada umurni cewa mu idan muka yi wannan sallah kowace sallah ce idan muka kare tafiyar muka wa manzo Allah taslimi a cikinta to shikenan kuma daga nan kuma to sai mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda wannan salati yana da matukar muhimmanci kure da gaske a cikin sallah mun ji matsayin sa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma a rayuwa idan aka ce musulmi ya zo a duniya to wajibin sa ne ya tabbatar da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati so daya abun da biyo baya to yana iya zama ba wajibi ba yakan iya zama sunna ce mai karfi amma dai abin da ke zama tilas tilas ga duk musulmi dole ya tabbatar da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati ko da so ɗaya ne a rayuwarsa to wannan shine um, hukuncin salati ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya bada umarni lalle ai wannan salati a cikin sallah kamar yadda muka gabatar wa allamahum anwa'an min siyagis salati alaihi salam kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya ma al'ummarsa sigogi daban-daban nau'uka daban-daban na siga na salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda wayannan sigogin da manzo Allah ya koya masa sahabbansa su kuma sabbai so koya masa sauran al'umma yake a cikin littafan sunna a rubuce a hali yanzu shine salatin da ya wuce kowane salatin da za a yi idan wani malami ya ce ga wani salatin da za a yi wanda ya samo daga wani malami babban malami ko ya samo daga wani koda sahabi ne bai kai salatin da shi manzon Allah yayi ba bai kai salatin da shi manzon Allah ya koyar da al'umma cewa su yi ba wannan ta sa kenan wajibinka ne wajibina na ne mu san salatin da zamu wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shi manzo Allah ya koya muna kuma shi manzo Allah bai bar komai ba duk abin da ke zama ibada akan samu lada a cikin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya ga ma al'umma sa wannan abun to tun manzo Allah ya gaya muna ya riga ya kare muna komai ba bukatar cewa ni in kago salati ba bukatar malami na kago min salati ba bukatar kai ma ka kago ko kuma malamin ka ya kago ko kungiyar ka ta kago ko ta kungiya ta kago ko kuma a'a wata ɗariƙar ka ta ƙwago ko ɗariƙa ta ta ƙago a babu wannan buƙatar tun annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya koyar kuma gashi lokacin da wannan aya ta sauko ta salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai sahabbai sun dunguma sun zo sun sami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya manzo Allah a cikin Qur'ani Allah ya ba mu umarni cewa mu yi ma salati mu yi ma sallama ya inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima lalle Allah da mala'ikunsa suna wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sallama da kuma salati ya ku bayi Allah mu'minai kuma ku yi masa sallama kuma ku yi masa taslimi in ji Allah da kansa sai tabbata kace to mun ji wannan ayar gaskiyar magana mun san yadda muke maka taslimi domin kullum idan muka gamu da kai akan hanya muna cewa assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya nabiyullah assalamu alaikum assalamu alaikum muna wannan gaisuwa ta taslimi muna ma wannan taslimi wannan mu ga mun san da wannan muna maka gaban ka ka tabbatar wannan ya tabbata sunna ce mun san wannan to amma salatin nan da Allah yake muna mu yi yanzu ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu wannan salatin aka fara gabatarwa kamar ma taslimi kalimi biyu wancan na ƙarshe muka ga sani amma wannan na farkon da Allah ke sallu alaihi to ba mu sani ba ya manzo Allah koya muna to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya musu sigogin tafiya daga manzo ya koya musu sigogin salatin da za su rinka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ya zama sabon manzo Allah suna da bukace da manzo Allah ya koya musu to min babu aula kenan wani wanda ba sabi manzo Allah ba shi ma ya zama yana da bukata a koyarwa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai ya kaga ma kansa ba ba kuma wani ya kago ba ballantama a ce kai ka kaga ma kanka kuma ka kaga ma mabiya bayanka ka ce su masu kama'i idan suka yi za su samu kaza za su samu kaza alhali ga na manzo Allah ku yi kundemin ɗinsa ga na manzo Allah ku yi fakin ɗinsa gefe ɗaya a ya kamata da ni da kai da mu da kowa duk musulmi mu yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu yarda cewa annabi ya yi da manzancin kuma duk addinin da ake yi addini dai ne wanda Allah ya turo shi ya riga ya faɗa bai rike komai ba ya kamata mu tsaya ga annabi mu tsaya ga wannan da annabi karantar da mu yanzu gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masabbansa yadda ake salati da nau'uka da daban ba ko guda ba a ce dukkan nau'ukan nan manzo Allah ya koya ma al'ummarsa ba su ishe ka ba sai ka karo ni to wannan da ka karo shi ma ba zai ishe ka ba kenan kuma zai zama kai condemning din manzo Allah kai condemning din abinda manzo Allah ya koyar kai condemning abinda sabban manzo Allah suka rayu akan sa kuma idan ka ce eh a ai malami kana da albarka ne ai duk albarkar sa bai kai albarkar su Abubakar da Umar da Usman ba da suka zo suka ce ma manzo Allah koya muna in ka ce sun iya larabci wanda kago ma naka ya iya larabci larabci saboda ka ƙwararre ne a harshen larabci ya kaza ya yi kaguwa to ai bai kai su abubakar da umar da usman da ali da abdullahi bin abbas da sabon manzo Allah gaba da su abu huraira duka sadu bin abi waqas manya manyan sabon manzo Allah ai ka ina tabbata ma kai da kanka ka yarda lalle bai kai wancan iya larabcin ba ya akai su ba su kago ba ya akai su suka tsaya ga inda manzo Allah ya tsaya su ba su kago ba to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu wa kanmu tambayoyi domin mu ba mu amsa domin mu tsaya inda manzo Allah ya tsaya wannan ita ce mafita gare mu ba yadda za a yi mu samu tsira a duniyar mu mu samu tsira a lafiyar mu mu samu haɗin kai mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali sai a lokacin da muka yi saranda muka yi da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya muna muka yi da dukkan abin da manzo Allah ya zo mana da shi sannan muka tsaya a nan ba mu ƙara ba domin da aka ce an ba mu dama kowa ya ƙara to lalle ƙare ƙaren kuma zai sa ai kondomin din manzo Allah domin ni zan ƙara kai zaka ƙara malami na zai ƙara kai ma malamin ka zai ƙara kungiya ta ta ƙara ta kama kungiya sai ta ƙara to daga nan kuma sai zan arasa ina na manzo Allah don kowa ya ƙara nazi kamar yadda muke gani wa'anda ke kakkagowa nan kana gani yanzu suna ba nasu muhimmanci fiye da na manzo Allah Allah sallallahu alaihi wa sallam suna daukar nasu da daraja da muhimmanci fiye da yadda shi na manzo Allah yake to kaga idan aka ba mu dama mu kago aka ba kowa dama ya kago duk wanda ya kago to kokari yake ba nashi muhimmancin da ya wuce na kowa shi yasa kashi gani duk wani mai kagowa ko wani mai kirkiro ne a cikin addini zaka ga wannan abun da ya kirgiro fa to a wajensa ya fi duk wani wanda aka samu daga manzo Allah domin wanda aka samu daga manzo Allah na al'ummar musulmai ne gaba daya shi ko wannan nashi da aka kago to nashi ne saboda tunda ko nashi ne zai bashi muhimmancin da ya wuce na al'umma gaba daya to wannan shine babban kuskure kuma shine babban laifi shine abinda manzo Allah ke jima tsoro kagowa cikin addini shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa kullu bid'atin balala wa kullu balalatin finnar dukkan bid'a bata ce kuma dukkan bata cikin wuta akai kuma yake ga mana iyyakum wa mudasatul umur iyyakum wa muhdathatil umur ina muku kashedi da abubuwan da aka kago fa inna kullu muhdathatin bid'a domin dukkan abun da aka kago ai bid'a ne wa kullu bid'atin kuma dalala kuma dukkan bid'a bata ce to kaga wannan yana manzo Allah na muna da kago wani abu a cikin addini to bari mu jiya menene salati da manzo Allah ya koya ma al'umma wa inna salataini ne manzo Allah ya koya masa habbansa musamman a cikin sallah wanda ba cikin sallah ba a dukkan lokacin da zaka yi salati nemi salatin da manzo Allah koya mal ummarsa sai ka zo ka yi wanda ya koya ma wayannan masoyansa matansa ne abokaninsa ne dan uwan addinin sa ne wayanda suke suka kama masa shi ya fi son su fiye da yadda yake son ka to wayannan da manzo Allah yake so yake kauna wayannan da yake tare da su to ya kamata eh, ka ɗauka a rayuwarka manzo Allah duk abin da ya koya musu to sai abin kwarai da yake tabbatar da nagartarsa sannan ya koya musu to kaga wannan kamata a ce ka tsaya ka koye shi wannan da abin da manzo Allah ya zaba ma al'ummarsa ya zaba ma sahabbansa yanzu mun dauko siga ta farko daga cikin sigogin da manzo Allah ya koya ma sahabbansa ita ce Allahumma salli ala Muhammadin وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وانا الدعاء منذ الله صلى الله عليه وآله وسلم ينا ينسى كوكم وشي وانا سلاتي منذ الله صلى الله عليه وسلم ينا ينسى أتكن دكتن سلاتو تندكي كميا كوير دون سلاتي za ka sami cikin musnad na Imam Ahmad da Imam Tahawi da isnadi mai kyau haka Imam Bukhari da Imam Muslim sun ruwaito wannan hadisi amma ba su ruwaito inda ahla baiti wannan ahla baiti sai ka koma musnad da Imam Ahmad da kuma waton sunan na Imam At-Tahawi to shine zaka samu wannan ƙari na ahla baiti amma a Bukhari da Muslim kawai abinda kace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan ita ce ruwayar da zaka samu ko kuma ita ce ta tabbata cikin sahih bukhari da muslim wacce ma ta tabbata to kaga wannan sigogin duka sika ce mai kyau kuma wanda aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da isnadi mai kyau hadisi tabbatacce ingantacce hadisi wato shine Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan ita ce riwaya ta farko bari mu ji ma'anarta ma'anar ta ne Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah ka yi salati akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yin bawa wanda ya tsara kowa a duniyar nan ya tsara ma komai in ba Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka annabawan Allah ba su kai shi daraja ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan mala'iku ba su kai shi daraja ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan aljannu ba wanda ya kai manzo Allah daraja ballanta sauran yakubayi idan aka hidda annabawa aka hidda mala'iku to ina tabbata ma cewa babu wani wata halittar da Allah yake so yake kauna kama wa'annan mutane annabawan Allah da kuma mala'ikun Allah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa'annan duka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi da kuma ɗan gidansa waye ɗan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai ɗan uwansa na jini wa'anda wasu ƴaƴansa ne wasu kuma ƴan uwan ƴaƴansa ne wasu ƴan uwan ne wato ƴaƴan ƴan uwansa ne kama a ce ali aliyu ali aqil ali abbas ali ja'far ne duka yanuwan uwan manzo Allah ne suna cikin alihi kuma suna cikin ali baiti amma idan aka keɓance kamar da wannan ruwaya ta zo ta bambanta ta ce Ali baiti sannan kuma ta ce ali to wannan za zamu dauka cewa Ali baiti yana nufin matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. alihi ko ne wa’yancin da muka ambata ali aliyu ali aqilu ali abbas a du'ayin duka duran suna cikin ali musamman Ali bin Abi Talibin da ƴaƴan Ali bin Abi Talibin Hassan da Husaini suna cikin Ali saboda mi saboda kasancewar su su ne ƴaƴan manzo Allah kai sai domin jikoki manzo Allah ne diyan Fatima ne to kaga duka Ali baitihi ne to ahlihi kuma to ana nufin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su Aisha su Hafsa su Sauda su ummu salama da sauran matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa'inda manzo Allah ya aura ya zauna tare da su zama aure kuma har yar rasu yana tare da su wa'inda su ne matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to so kin da ahlu baiti to wannan Allah mai jama'a kana salati ga manzo Allah kana salati ga matan manzo Allah wa ala azwaji wa zuriyati da sauran matansa gaba ɗaya da kuma zuriyarsa kama sallaita ala ali ibrahima kama yadda kai salati ga ali ibrahima innaka hamidum majid kai abun yabo ne kuma kai mai girma ne wa barik ala muhammadin ya allah kai albarka akan muhammad wa ala ali baitihi da kuma yan gidansa ahlu baitihi su sune wa'anda muka ambata su ali aliyu ali aqilu da kuma matan manzo allah sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi da kuma matansa to kaga eh, matansa sun shigo eh, cikin ahlu baitihi amma kuma aka sake kebance sunan shine kamar yadda muka gabatar muku cewa idan aka bambanta su to sai ya zama ahlu baiti ko alu baiti to sai su zama wato wa'ancan da muka ambata su ko azwaji sai su zama daban-daban idan kuma ba a ambaci azwaji ba aka zo aka ambaci wannan ko kuma ba ambaci ahlu baiti ba ba ambaci alu ba aka ambaci ɗaya daga cikin su ko ahalu aka ambata to da matan da ƴan uwansa duk sun shigo idan aka ambaci ahalu su kudai su kade kuma to matan manzo Allah sun shigo sannan kuma ayyukan sun shigo idan ko ana son a bambanta wani lokaci to sai a bambanta da ɗayan wa'annan kalmomin guda uku domin uku ne ko azwaju to aka ce ambaci azwaju su bai daukar kowa in ba matan manzo Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan aka ce ahalu to su kuma al suka Alu baiti suna iya ɗaukar matan manzo Allah suna iya ɗaukar wa'ancan idan aka ce alu to suna iya ɗaukar matan manzo Allah suna iya ɗaukar ɗan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma azwaju sun tsaya ga matan manzo Allah ne kadai to idan aka ambaci su biyu to sai ko ne ya tsaya matsayinsa kenan idan aka ambaci ahlu baitin aka kawo azwaju to sai a ce su azwaju sun tsaya matsayin su mata su ko yancan sun tsaya ga wa'ancan idan kuma aka ambaci ahlu baitin aka sake kawo ahlu to kuma sai ya zan duka ahalu baitin sun tsaya ga matan manzo Allah su kuma alu sun tsaya ga ɗan uwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ko kuma duka sun shahi ko ne kenan dai a takaice wa'annan kalimomin duka suna a shafar ko ina sai dai su azwaji sun tsaya ga mata zalla amma ahalu da alu to mata na iya shiga wancan ɗan uwa kuma dukkan suna shiga to kaga dai kana wa manzo Allah salati kana wa ɗan uwan manzo Allah salati kana wa matan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salati har ka ƙara da cewa kama sallaita ala ali ibrahim kamar yadda ka wa man ali ibrahim wannan salati kake innaka hamidun majid ka saka cewa bariki ala muhammadin wa ala ali baitihi wa ala azwaji wa zurriyatihi kama barakta ala ali ibrahim shi ma dai kace innaka hamidun majid wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sa kuma tace siga ta farko da muka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadha kana yad'u bihi huwa nafsu sallallahu alaihi wasallam annabi da kansa yana wannan addu'a wannan da kuka ji mun kawo ta farko da Muhammad Nasiru Albani ya kawo to annabi da kansa yana wannan salati sallallahu alaihi wasallam da bakin sa aka ruwaito yana wannan salati kaje na cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وانا من الله صلى الله عليه وسلم ينا يسو كما دعا صلاتي نتبتت دقا باتي من الله صلى الله عليه وآله وسلم بني ساكي ميمي تواسو ليا كامي انكامنا سيغة بيو اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أبواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan shine siga ta farko da muka samu daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatace hadisi daga manzo Allah Bukhari a Muslim sai kuma siga ta biyu ita kuma tana cewa Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد to kaga wannan siga ita kuma ita ma siga ce wadda ta tabbata a cikin sahih bukhari da sahih muslim imamun nasa'i ya fitar da ita cikin sunan tirmizi a cikin amalul laili wal laila a amalul yawmi wal laila imamun nasa'i cikin amalul yawmi wal laila haka al-humaydi ya fitar da wannan hadisi kuma dukkanin su sun tabbaci sun eh, wato yankau cewa tabbatacce hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da wannan salatin kuma yayi wannan salatin shine Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم ibrahima innaka إبراهيم إنك حميد مجيد ala بارك على محمد وعلى آل محمد كما ala على إبراهيم وعلى آل إبراهيم innaka hamidun majid ma'anar wannan salati daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuhi Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah kai salati akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi bawa wa ala ali Muhammadin da kuma ɗan uwa annabi Muhammad wato kamar yadda muka bayani a wancan ruwaya ta farko ƴan uwansa na Ali Aliyu Ali Aqilu Ali Ja'far Ali Abbas da kuma sauran waɗanda suka biyo ɗayansu da zuriyarsu duk suna cikin Ali Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda suka yi imani da Allah da manzo Allah sai kace kamar sallaita ala Ibrahima kamar yadda kawa Ibrahim kansa wa ala ali Ibrahima kuma kawa shi ma Ibrahim ƴan uwansa yadda kawa annabi Ibrahim salati kawa kuma yan gida annabi ibrahim salati to kawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan salati malamai na ta sabani game da wannan tashbihin da aka kawo ko da shike mu riga mun san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shakka ya dara annabi Ibrahim a gaban Allah to amma kuma sai gashi ana cewa ayi salati kamar yadda aka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka wa annabi Ibrahim salati awa manzo Allah irin wannan salati Malamai suka ce a wannan ba yana nufin tashbihi irin wannan tashbihi al'adi ba wanda ake fifita wato ake kamanta al-mafdulu alal fadil suka ce ba haka ake nihi ba a wani yana nuhi ga al-musabaqa tunna annabi Ibrahim ya riga annabi Muhammad sallallahu alaihi zuwa a duniya har ma ya zama daga cikin kakanninsa shi yasa kawai aka ambace shi akan hakan amma gaskiyar magana salatin da Allah zai wa manzo Allah ya tsara salatin da yawa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah subhanahu wataala ya hada mu da su gaba daya aljanna annabi Ibrahim kakan manzo Allah sallallahu alaihi sallama. kamar haka kuma sai ka sake cewa Allahumma barik ala Muhammadin ya Allah kai albarka akan Muhammad wa ala ali Muhammad da jan gida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai albarka ga shi Muhammadun kansa garan kansa sannan kuma kai albarka ga jan gidansa domin duk abin da dan adam zai samu to zai tunawa da ƴaƴansa ne zai tunawa da zuriyarsa ne tunna kana fata alkhairi gare ka to kuma haka kake fata alkhairi ga ƴaƴanka to wannan shi yasa da kawwa manzo Allah salati shi karan kansa to kuma sai ka zo kana wa ƴaƴansa da zuriyarsa da kuma dukkan ƴan uwansa wa'anda suka yi imani da Allah akwai ƴan uwansa wa'anda basu su yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƴan uwansa ne na jinin sa wa'anda ba za a sa da su ba ba da su ba a ƴan uwansa da suka yi imani da shi wannan su ne suka shigo ciki sai kace kuma kama barakta ala ibrahim kamar da kai albarka kan annabi ibrahim wa ala ali ibrahim da kuma yan uwa annabi ibrahim wato ƴan gidansa innaka hamidum majid ya Allah kai abun yabo ne ya Allah kai mai girma ne wannan duka kaga fadanci ne da girmamawa ga Allah da kuma nuna salatinka da kuma sarandarka ga annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam har ya zama kana masa kikkiawar addu'a wanda kuma idan har ya zan annabi sallallahu alaihi wasallam an shar'anta muna muhimmansa salati wannan kuma sai kai mu cewa kuma ashe an shar'anta muna muwa kuma iyayen mu addu'a muwa su shugabannin mu addu'a kikkiawar addu'a wanda za ta gyara su idan ta gyara su mu ma sai mu gyaru iyayenka in suka gyaru zaka gyaru shugabanninka idan suka gyaru kai zama zaka gyaru malamanka idan kai musu addu'a Allah ya shirya su kai ma zaka shiryu amma idan ka bi malamanka da tsinuwa ko ka bi iyayenka da tsinuwa ko ka bi shugabanninka da tsinuwa dukkan ɗaya daga cikin wa'annan idan suka tsinuwar ta bi su to za ta bi za ta shafe ka kai ma kanka to nan shi yasa ake son a wa shugabanni kyakkyawar addu'a ake son a wa malamai kyakkyawar addu'a ake son a wa dukkan waɗansu wayanda ke da jagoranci a yi musu kyakkyawar addu'a musamman iyaye to kaga wannan shi yasa da aka wa manzo Allah salati aka biyo da zuriyarsa aka biyo da ƴaƴansa domin kuma haka ake bukatar kai ma kuma ka wa iyayenka addu'a ka wa ƴaƴanka addu'a ƴaƴanka idan suka shiryu kuma alkhairi ne gare ka kuma alkhairi ne gare su shi yasa kullum ana bukatar ƴaƴanmu ba la'anta su zamu yi ba addu'a kikkiawa zamu yi musu kamar idan aka umurce mu mu washewa gabani da iyaye kikkiawar addu'a haka nan kuma aka umurce mu wa ƴaƴanmu addu'a kamar yadda aka umurce ka aka umurci wato ɗanka yi ma kikkiawar addu'a to kai ma haka aka umurce ka ka wa babanka kikkiawar addu'a kuma ka wa ƴaƴanka kikkiawar addu'a ya Allah ka ba mu iko wa'annan kiyawawa addu'o'i ga al'umma mu da ma kasar mu gaba daya kuma Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali wani ita ce siga ta biyu cikin sigogin da aka samo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin salatai bari mu maimaita ta kami mu kawo ta uku Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك sai siga ta uku ita ce wadda manzo Allah sallallahu alaihi cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala kama sallaita ala Ibrahim wa wa ali Ibrahim wannan kuma sai zan babu ala wa ali Ibrahim kawai wa Muhammadin وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم innaka hamidun majid bambanci su kawai wancan wa'ala ala ali ibrahima wannan kuma wa ali ibrahima ba wa ala ali ba wa ali sai zama an ɗebe ala tun an riga an baci ala a can baya to nan kuma sai ka kawo wawul adabi kawai sai ba an baci ala ba ba sake maimaita ala ba sai an ce wa ala ali muhammad kama sallaita ala ali ibrahima to ga an ambaci ali ibrahima to sai da aka zo na saka ce wa ali ibrahim kawai ba a ce wa ala ali ibrahim ba to wannan dai yana nuna mana kenan an samu ainihin ruwayoyin duka daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ruwaya ta uku Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala wa ali ibrahima kama sallaita ala ibrahima wa ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ali ibrahim innaka hamidum majid wannan take riwaya ta uku cikin riwayoyi da ka samo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin salatan da shi manzo Allah yake kuma ya karanta da al'ummarsa bari mu ji ma'anarsa wanda bai da bambanci da wancan kwarai da gaske Eh, domin ana tare da sauran wa'anda muka ambato ko mu riga mu fassara su sai dai kuma za mu ƙara fassara wannan ita ma kanta da a ƙara haɗawa salati yana cewa Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah kai salati akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad kuma kai salati ga yan uwan annabi Muhammad yan gidan manzo Allah kama sallai ta'ala Ibrahim kama yadda kai salati akan Ibrahim wa ali Ibrahim da yan gidan shi annabi Ibrahim innaka hamidun Majid kai abun yabo ne kuma kai mai girma ne wa barik ala Muhammad ya Allah kai albarka akan Muhammad wa ala ali Muhammad da kuma yan gidan Muhammad kama barak ala Ibrahim kama yadda kai albarka akan Ibrahim wa ali Ibrahima da kuma yan gidan annabi Ibrahim innaka hamidun Majid ya Allah kai abun yabo ne Allah ana yabonka a sama Allah ana yabonka a ƙasa Allah mala'iku na yabonka mutane na yabonka dabbobi na yabonka kwari na yabonka idace na yabonka duwatsu na yabonka sannan kuma kai majid wato mai girma ne wannan shine salati na uku da aka samu kuma wanda Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo a wannan littafin nasa sai siga ta hudu Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وانا سلاتي بمبانشن سد واندي يقباتا وري بيوني نفركو كارين دي كارا النبي الأمي ذكر وعين دمك أمبتانا إيرا نبينا نأكو باب النبي الأمي سيأونا نهدون na biyu kari na biyu shine da ya ambata fil alamina duka wayin da muka ambata wayanda suka gabata na daya da na biyu duka babu fil alamina sai a wannan na hudu to wannan ya nuna mana kenan dai ita ma wannan ta inganta hadisi ne tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan koyarwa na wannan salati yana cikin musnad na Imam Ahmad da Abu Ya'la ce a cikin musnad dinsa kuma da sanadi sahihi haka kuma yana cikin Muslim da abu awana fitar shi da ibnu abi shayba cikin al-musannaf dinsa da kuma abu dauda da imam an nasa'i duka sun ruwaito shi imam al-hakim ya fitar da shi a cikin al-mustadrak dinsa kuma ya ce hadisi ya inganta wannan ruwaya bari mu saki maimaita ta tana cewa Allahumma salli ala Muhammadin annabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahima wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ما نرتشيني اللهم صل على محمد يا الله كي صلاتي ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabiyul ummi wanda bai annabi Allah ne kuma bai taɓa rubutu ko karantawa ba dai manzo Allah saboda mu'jizar da Allah ya bashi bai taɓa rubutu ba bai taɓa karatu ba idan aka rubuta sunan Muhammad bai ya gane cewa wannan sunan Muhammad ne idan aka rubuta ma wasiqa bai iya karantawa aka ce mai ya rubuta wasiƙa bai iya rubutawa wannan kuma mu'ujiza ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin da an ce yana iya karantawa da rubutawa to da sai a ce kofi ne yayyo daga littafan magabata daga rubuce-rubucen magabata yayyo kofi to sai Allah ya bashi haka bai iya rubutawa bai iya karantawa ba amma sai Allah ya bashi abunda dukkan wani farfesan duniya bai iya kawowa dukkan wani daktan duniya bai iya kawowa dukkan wani shayin duniya bai iya kawowa dukkan wani ƙwararre a wani fanni na duniya bai iya kawowa ba wanda ya isa ya kawo irin alkur'ani wanda manzo Allah ya zo da shi gashi bai iya rubutawa kuma bai iya karantawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa ma Allah ke cewa ul la inijtama'ati al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira da dukkan da mutane da aljanu duka za su haɗu a kan su zo da misali alkur'ani Allah ce wallahi ba sa iyawa to tun ya nuna mana ba mai iyawa waye zo da ƙur'ani Allah ne wa aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ke nuna mana mu'jiza ta manzo Allah wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba ya zo da alƙur'ani to kaga ya nuna kenan lalle wannan manzo Allah ne kuma ya tabbata annabin Allah ne dan saƙo ne daga wajen Allah Allah ne ya aiko shi to kaga wannan yana ƙara muna imani mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina kara tabbata muna cewa manzo Allah annabi Allah ne da Allah mai girma da daukaka ya zabe shi ya aiko shi na'am sai kuma kace wa ala ali muhammad da kuma yan gidan muhammad kamar yadda muka bayani kama sallaita ala ali ibrahim kamar yadda kai salati ga yan gidan annabi ibrahim wa barika ala muhammadin kai albarka ga annabi muhammadu ka saki maimaitawa kace annabiyul ummi annabin da bai taba rubutu ya taba karatu ba wa ala ali muhammad da kuma ɗan gida annabi Muhammad kama barakta ala ali ibrahim fil alamin kama yadda kai albarka akan ɗan gida annabi Ibrahim fil alamin a halitta Allah yanki al alamin yana nufin dukkan halittar da ba Allah ba al alamu shine duk abin da ba Allah ba shine alam innaka hamidun majid ya Allah kai abun yabo ne kai mai girma ne na abin da zamu ƙara fahimtawa a nan da aka ce annabi ummi aka ce manzo Allah bai taba rubutu bai taba karatu ba mun gabatar cewa wannan mu'jiza ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda ba annabi Allah ba aka ce ma bai iya rubutawa bai iya karantawa wannan nakasa ce gare shi wanda abba annabi Allah ba yau ake ka zo duniyan nan kuma ka karkaru a duniyan nan amma baka iya rubutawa ta hannun dama shine arabiya baka iya rubutawa bangare hannu hagu shine boko to wannan gaskiyar magana kai hasara ka taɓe duniya da lahira saboda bai kamata ɗan adam ya zo duniya ba kuma ya rayu har ya koma wajen gaban Allah bai iya karantawa bai iya rubutawa wannan nakasa ce ba karamar nakasa ce ba tawaya ce ba karamar tawaya ce ba kuma ana ji masa tsoro abin da zai biyo ba idan ya gamu da ubangijinsa Allah domin ya nuna kenan bai iya karanta alkur'ani Allah ya nuna kenan bai iya gane maganar Allah bai iya gane maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kenan ko sha'anin duniya ma bai sani ba to wannan ba karami hadari ne ba saboda irin wannan abun ya kamata musulmai mu tashi tsaye mu yi karatu mu gabatar da karatun addini fiye da kowane karatu sannan mu hada da sauran karance karance kar a bar mu baya a dukkan eh, lungu da sako na karatu a same ka a ciki a same ka kana karatu alqur'ani a same ka kana karatu hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a same ka kana karatu littafan musulunci a same ka kana karatun boko kana karatun bangarori daban-daban na rayuwarka wanda zai taimaka maka a rayuwarka kuma zai taimaka maka a gobe lahirarka amma a same ka ɗiɗɗiɗɗi gaba da baya wannan ba karamin hasara ce ba ya Allah ka kare mu to wannan shine yake nuna muna wannan bari manzo Allah haka mu'jiza ce an fi so ne fiye da kowa amma sai aka bar shi haka bai iya rubutawa bai iya karantawa amma gashi ya zo da alkur'ani wanda marubuta har yanzu ba su kare bincike suka gano hakikanin ilmukan da ke cikin alkur'ani ba kullum kokari ake a gano ana ganowa ana ganowa har yanzu ba a kare ba kuma ba za a kare ba har don tashin kiyama mukan da ke cikin alkur'ani mai girma wannan duk ya nuna mana mi ya nuna mana eh, mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sake maimaita wannan siga ta hudu kamin mu je wajen siga ta biyar siga tana cewa Allahumma salli ala Muhammadin annabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wabarik barik ala Muhammadin annabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid wannan ita ce sigar sannan wannan ruwaya ruwaya kusan biyu ne aka haɗe guri ɗaya akwai ruwaya da bata ambaci annabi ummi ba duka ta ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima fil alamin innaka hamidum majid akwai wannan ruwaya sannan akwai ruwaya ta kara annabi ummi kamar yadda muka karanta kuma wajen kama barakta ala ibrahima sai ta kara kama barakta ala ali ibrahima kamar yadda muka karanta tan kama sallaita ala ibrahima ta kara kama sallaita ala ala ibrahima kama sallaita ala ali ibrahima kaga sai aka zo da shi aka ƙara ali ali ali a wa'inan can kuma aka ƙara annabiyil ummi to duk ruwaya ɗaya ce ko kuma hadisi ɗaya ne amma yana da ruwayoyi nan guda biyu wannan ya ƙara annabi ummi kuma ya ƙara ala a wajen kama sallaita ala ibrahima ta ƙara kama sallaita ala ali ibrahima kenan can wajen kama barakta ala ibrahima sai ƙara kama barakta ala ali ibrahima to wannan dai shine sigar mu ta hudu wanda aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na salati ga manzo Allah Allahumma salli ala Muhammadin annabiyil ummi وعلى آل محمد كما bariki على آل إبراهيم وبارك على محمد wa الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد wannan kun ji salatin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam siga ta hudu kenan daga cikin sigogin da aka samu daga manzo Allah sai sigar mu biyar mai cewa Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala ali ibrahima wa barika ala muhammadin abdika wa rasulika wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima wannan kuma ita ce wani hadisi ne kuma shima kansa wanda ke da ruwayoyi ruwaya dai ta farko ita ce wadda kuka yi mu ambace ta a hali yanzu Eh, hadis na cikin sahih bukhari yana cikin an-nasa'i yana cikin Adahawi, yana cikin musnad na imam ahmad da isma'il al alqabi yana cikin fadlus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama wannan ruwaya tana da matukar muhimmanci kure da gaske bari mu ji ma'anarta kamin mu saki maimaita ta tana cewa Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah kai salati akan Muhammad sallallahu alaihi wasallama abu yabo sama abu yabo kasa mai darajar da ya darajar duk mai darajar. kuma wannan Muhammad sai kace abdika bawanka wa rasulika manzonka kama sallaita ala ali ibrahima kama yadda kai salati ga ali ibrahima wa barik ala muhammad ya Allah kai albarka ga muhammad abdika bawanka wa rasulika manzonka wa ala ali muhammad da kuma ɗan gidan muhammad kama barakta ala ibrahima kama yadda kai albarka akan ibrahim wa ala ali ibrahima da kuma yan gida annabi ibrahim to wannan ita ce ruwayar nan akwai wadda ta tsaya ga bata ta da ƙari ita kuma mara ƙari ke Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahima wa barika ala Muhammadin kama barakta ala Ibrahima sai ta tsaya nan to mai ƙari ita ce Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala ala Ibrahima wa barika ala Muhammadin abdika wa rasulika wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima to wannan sigar kun ga tana dauke da sifanta manzo Allah da abdika wa rasulika bawanka kuma manzonka wannan sifa sifa ce wadda annabi yake so yana so a siffanta shi da cewa abdullahi wa rasulullah bawan Allah manzo Allah kuma ko babansa kaga Abdullahi ake ce masa sarka shi manzo Allah yana son haka shi yasa Qur'ani yake sifanta shi da wannan sai kaje ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla ko kaje ce wa innahu lamma qama Abdullahi yad'uhu kaga Allah na sifanta shi da wannan Abdullahi wa rasuluhu to kaga Qur'ani yana sifanta manzo Allah da Abdu Abdullahi Abdullahi wa Rasul to shine kake ganin ko a wannan wajen salati sai kake Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika annabi ne ya koyar da wannan salati kama sallaita ala ali Ibrahima wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulika wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima Allah ka samu dace wannan tace siga ta na ta sai sigar mu ta shida wanda aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sigogi ne da ka hada su zaka kusa kusa ga juna suke wani sai ya kara kalima daya wani kalima biyu wani kuma sai ya dan gabatar wani dan jinkirtar shine kawai amma duk ma'ana kai salati ga manzo Allah da shi da iyalansa da zuriyarsa shine kawai duk abin da ke kunshi kan kamar da kawa annabi Ibrahim kawa zuriyarsa kawa iyalansa su ne kawai dukka ake ta jujjuyawa wani lokaci a kara wani lokaci a rage to bari mu ji ta shida ta shida kuma tana cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid to wannan ita ce kuma riwaya ta shida ko kuma siga ta shida cikin sigogin da manzo Allah ya koyar na salati gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama me manar wannan Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah kai salati ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaji jiri wancan dai wa ala azwajihi da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Kaji duk salatocin da muka samu da dama wanda suka tabbata muna salati ga manzon Allah da kuma matan manzon Allah da kuma ƴan gidan manzon Allah domin ka fahimci cewa fa su fa ahli sunna shi manzon Allah su sahabban manzon Allah ba su da wani kiyayya tsakaninsu da ƴan gidan manzon Allah ba su da wata kiyayya tsakaninsu da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ke nuna ma in kana son ka zauna lafiya cikin addini in dai kai musulmi ne to dole ne ka so matan manzo Allah dole ka so ɗan gidan manzo Allah dole ka so manzo Allah duk mutumin da yake yana son manzo Allah amma bai son ɗan gidan manzo Allah ƙarya yake bai son manzo Allah wanda yake yana son manzo Allah amma bai son matan manzo Allah ƙarya yake bai son manzo Allah wanda yake yana son manzo Allah bai son sabon manzo Allah ƙarya yake baya son manzo Allah domin a nuna ma wa'annan duka su ne son su ne yake ke zama lalle kai kana son manzo Allah alamar kana son manzo Allah shine ka so sabon manzo Allah alamar kana son manzo Allah ka so matan manzo Allah alamar kana son manzo Allah ka so ƴan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alamar kana son manzo Allah ka so annabawa Allah ma gaba daya alamar kana son manzo Allah ka so Allah idan mutum ya zam yana son Allah yana son manzo Allah wa'annan dole ya so su idan mutum ya zai yana son Allah dole ya so manzo Allah dole ya so sabon manzo Allah dole ya so matan manzo Allah dole ya so ɗan gida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda kaga yana son bambantawa ya so yake yana so Allah bai son manzo Allah ƙarya yake ko ya ce yana so Allah yana son manzo Allah amma baya son matan manzo Allah ƙarya yake baya son su ko kuma kace kana son Allah kana son manzo Allah kana son matan manzo Allah amma baka son sabban manzo Allah ƙarya kake ko ina son Allah ina son manzo Allah ina son sabban manzo Allah ina son matan manzo Allah amma ba na son ƴan gidan manzo Allah wannan ma ƙarya ne kake dole sai kana son su duka sannan zaka zama mai imani to wannan shine kuke ganin duk salatin nan haka ya kuso yawa manzo Allah salati sallallahu alaihi wasallama yawa matan manzo Allah salati yawa kyan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa salati a wa sahabban manzo Allah salati to wannan yana nuna mana mi ina nuna mana lalle ne dole mu so wa'annan duka gaba ɗayan su idan muna son mu zauna a musulunci bari saki maimaita wannan siga ta shida Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد من سي الله كي صلاتي أكا محمد دكما أزواجه ما تاينسا دكما ذريته زرية صلى الله عليه وسلم ينسى كما صليت على آل إبراهيم كما إذا كي صلاتي أكا النبي إبراهيم وبارك على محمد النبي محمد كما سأل البركة wa ala azwajihi da matansa wa zuriyatihi da zuriyarsa kama barakta ala ali ibrahim kama da kai albarka akan yan gidan annabi ibrahim alayhi salatu wassalam innaka hamidum majid kai abun yabo ne kai mai girma ne siga ta bakwai ita ce ma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad كما صليت ala ibrahima. wa ala ibrahima. wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid wannan ita ce ta bakwai ma'anarsa Allahumma salli ala Muhammad ya Allah kai salati akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad kai salati ga dan gida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik ala Muhammad ya Allah kai albarka akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad da kuma dan gida annabi Muhammad su ma ka musu albarka kama sallaita wa barakta ala Ibrahima kama yadda kai salati kuma kai albarka akan annabi Ibrahim wa ala ali ibrahim kuma kan yan gida annabi ibrahim innaka hamidum majid kai abun yabo ne kuma kai mai girma ne wannan siga ta bakwai ta fi yawan yaduwa cikin bakon na al'umma gaba daya saboda saukinta domin kaga ba ta da maimayaci nan mai yawa kawai kuma kai tsaye ta tafi allah salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barika ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid shikenan ka gama kaga wannan siga mai sauki ce shi yasa kaga ta duwa a kunan mafi yawan musulmai to wannan yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske mu rike wa'annan salatocin da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan zai sa mu fahimci matsayin manzon Allah mu fahimci matsayin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu fahimci matsayin san gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kun ga wannan sigogin da ya kawo mana guda bakwai Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo nan wannan sai da ya tattace dukkan ruwaye da ya kawo sai ya tabbatar da ingancinsa domin akwai wasu ruwayoyin da ba su inganta ba shi yasa kake gani ya kawo da fuska ya bar su bai kawo su ba akwai ruwayi da dama waɗanda suka zo waɗanda ba su inganta ba to wannan shine malaman hadisi suna cewa idan aka samu hadisi ingantacce ya koyar da ibada yadda ake yin ta to ba buƙatar kuma ka je ka nemo ni hadisin da bai inganta ba a ibada domin ibada tawqifiyya ce ita kuma duk abin da kace tawqifiyya ne ana son ka samu dahir cewa wannan daga manzo Allah ya fito to kuma wannan da kuka ji mun karanto daga na ɗaya har zuwa na bakwai dinnan yana da dahir cewa daga manzo Allah ne duka malama hadisi sun tantance sun raire sai da suka tabbatar da ingancin wa'annan sai daga duk wani wanda ke da wata shubha bai kawo muna ba duk wani wanda ake ganin cewa bai inganta ba bai kawo ba kai akwai sai har